وجدتني عنده فقد أدخل الله الجنة امرأة بغيا من بني إسرائيل لأنها سقت كلبا على ظمأ فكيف بمن أطعم وسقى ورفع الضائقة وكشف الكربة يقول عليه الصلاة والسلام من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ومن كان له فضل زهر فليعد به على من لا ظهر له يقول حاتم لامرأته في أبيات له جميلة إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي ورحم الله عبد الله بن المبارك كان له جار يهودي فكان يبدأ فيطعم اليهودي قبل, قبل أبنائه ويكسوه قبل أبنائه فقيل لليهودي بئنا دارك قال داري بألفي دينار ألف قيمتها وألف جوار ابن المبارك فسمع ابن المبارك بذلك فقال اللهم اللهم اهده إلى الإسلام فأسلم بإذن الله تبارك وتعالى ومر ابن المبارك حاجا بقافلة فرأى امرأة أخذت غرابا ميتا من مزبلة فأرسل في أثرها غلام غلام فسألها فقالت ما لنا منذ ثلاثة أيام إلا ما يلقى بها فجمعت عيناه وأمر بتوزيع القافلة في القرية وعاد وترك حجته تلك السنة فرأى في منامه قائلا يقول حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور الله أكبر والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون قال قائل إني وإن كنت امرأ متباعدا عن صاحبي في أرضه وسمائه لمفيده نصري وكاش وكاشف كربه ومجيب دعوته وصوت ندائه وإذا ارتدى ثوبا جميلا لم أقل يا ليت أن علي فضل كسائه أمة الإحسان إن المؤمن يسعد غاية السعادة حين يحسن إلى إخوانه مدفوعا بإيمانه ويشعر بالتقصير أمام كل ما يقدمه مهما عظم وإنه تراه دائما في تقديم كل نافع ومفيد لإخوانه وأصدقائه تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مؤثر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة وتراه في الإمساك عن الشر كما قال عليه الصلاة والسلام على كل مسلم صدقة قالوا فإن لم يجد قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قالوا قال فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يفعل قال فليأمر بالخير أو قال بالمعروف قالوا فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر فإنه له صدقة قال قائل يفني البخيل بجمع المال مدته وللحوادث والورثات ما يدع يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله لو أن الدنيا كلها لي فجعلتها في فم أخ من إخواني لاستقللتها له وإني لألقم اللقمة أخا من إخواني فأجد طعمها في حلقي قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اصدق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت أبقيت لهم مثله فأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال له ما أبقيت لأهلك قال الله ورسوله فقلت لا أسابقك إلى شيء بعده أبدا عباد الله إن فعل الخير كالطيب ينفع حامله وبائعه ومشتريه ومشتريه ومشتريه أحسنوا إلى غيركم ولو ببسمات مشرقة على وجوههم ولو أن تلقى أخاك بوجه طلب أيها الناس المحبين للخير وإسعاد الآخرين هلموا إلى بستان المعروف وتشاغلوا بالآخرين عطاء وضيافة ومواساة وإعانة ونصرة وخدمة وإطعاما وستجدون السعادة طعما ولونا وذوقا قال الله تبارك وتعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أقول ما تسمعون وأستغفر الله عندي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم innaka hamidun majid duka dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki wanda yayi umarni da kyautatawa akan dukkan komai yayi umarni da sauƙaƙawa akan dukkan komai yayi umarni da taimako da agazawa gajiyayyu da tallafa musu Allah tabaraka wa ta'ala yayi ya bi masu kyautatawa mutane masu taimakawa mutane ya yi musu alkawari da gidan aljanna ina shaidawa babu abin bauta da cancanta sai Allah shi shi kadai ne majibincin al'amarin dukkan masu kyautatawa kuma annan Muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne kuma shugaba ne na masu takawa ga baki daya jagoran masu tsoron Allah salihan bayi muna yi wa Allah godiya muna yabansa kuma muna tabbatar da falala tasa akan mu ya shirya da mu ya ba mu imani ya ɗora mu akan musulunci ya sa mu akan hanya tsakiya. ya aiko mana mafi alkhairin manzo sallallahu alaihi wasallama ya aiko mana mafi alkhairin littafi a cikin littattafai ya yi mana falala da shiriwa akan shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Shi ne Allah Ta baraka wa ta'ala babu abin bauta da cancanta da dacewa in ba shi shi kadai ba ne abin godewa a farko kuma shi shine abin godewa a ƙarshe walahul hukmu wa ilayhi turja'un ya ku 'yan uwa masoya ya ku 'yan uwa masu son alkhairi ku sani cewa kyautata wa wani taimakon wani agazawa wani wata hanya ce mai faɗi da ake samun rabauta a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya buga mana misali a cikin wani hadisul qudsi da annabi yake ba mu labari yace Allah yana faɗa ko Allah zai faɗa ranar tashin alkiyama a lokacin hisabi ya kai dan adam na jin yunwa amma baka ciyar da ni ba bawa zai ce ya ubangiji yaya zan ciyar da kai alhali kai ne ubangijin talakai gabaki daya sai Allah ya ce da shi baka sani ba a cikin bayina akwai bawa na wane yunwa ta kama shi ka kuma sani amma baka ciyar da shi ba ai da ka ciyar da shi da za ka samu wannan lada a waje na yanzu Allah zai ce ya kai dan adam na yi ishirwa Ba ka shayar da ni ba bawan Allah zai ce ya ubangiji ya zan shayar da kai alhali kai ne ubangijin talikai baki daya Allah zai ce ah, baka sani ba bawa na yayi zaman kishirwa ba shi da ruwan da zai sha ba shi da ruwan da zai ci abinci amma baka shayar da shi ba da ka shayar da shi ai da ka samu wannan lada a waje na ya kai dan adam nayi rashin lafiya baka zo ka gaishe da ni ba bawa zai ce ya ubangiji yaya zan gaishe da kai alhali kai ne ubangijin talikai gabaki daya yace baka san ba cewa bawa na wani yayi cuta yayi ciwo yayi rashin lafiya har ya gama baka je ka gaishe shi ba ai da ka je gaishe shi da ka same ni ina wajensa Allahu akbar wannan hadisi hadisi ne ingantacce imamu muslim ya ruwaito shi da imamu bukhari a cikin al-adab al-mufrad yana nuna mana yaya ya kamata mu mu'amalanci yan uwanmu a lokacin da muke rayuwa a tare da su yana nuna mana muhimmancin ka taimaki wanda yake yana cikin yunwa ka shayar da wanda yake cikin ishirwa mun sha faɗa muna maimaitawa mutane suna cikin wani hali suna cikin yanayi na bukata yanayi na taimako wasu kuma Allah ya hore musu abinda za su taimaka ya hore musu abinda za su bayar ya hore musu abinda za su yaye wa 'yan uwansu bakin ciki ruwan sha yanzu yau akwai wuraren da wallahi alazim wahala yake musu sai sun tashi karfe uku sun jera jarkoki a anguwa a wani bohol su kafa layi mai gidan in ya tashi da asuba ya kunna musu bohol a yi taɗibar ruwa da shi za a je a yi wa yara wanka a je makaranta da shi za a ɗora ɗumame da shi za a yi abinci da shi mai gida zai wanka ya tafi kasuwa da yawa akwai unguwannin da har yau har gobe suna cikin wannan yanayi ba wani abu ake bukata ba bohol ne za a yi musu kawai a saka wuta a saka tanki babba ko kuma gwamnati ta ja musu famfo ingantacce amma yau famfuna sun zama tarihi sai ribewa pipe ɗin din yake ta yi saboda babu ruwa tankunan ba su da amfani a wasu wuraren ma wasu ke zuwa suke sace karafunan tankunan saboda babu ruwan a da kuma an tattauna bohol bohol suna nan da tankuna amma yanzu ba a iya yi talakawa suke wahala duk mai gida idan ya gina gida yana da hali sai sa a tona masa buhun ɗansa dubu ɗari biyar dubu ɗari kaza shi kenan yana da ruwansa ba ruwansa da ruwan reka yanke ruwan ma zai to yau ana cikin matsi a wasu wurare ko ruwan reka, ma ba su da shi suna cikin hali na kakanika yi wadda akwai buƙatar masu kuɗi masu hali da gwamnatoci da gwamnatoci su ainihin tuna da irin waɗannan wurare da suke da buƙatar ruwan da za su sha su kai musu ruwa su yaye musu damuwa su yaye musu bakin ciki babu ciwo babu damuwa irin mutum ya zo ya nemi ruwan da zai sha ya rasa wallahi mutum ya zo ya tashi yanayin son ya yi wankan janaba bai da ruwan da zai an ɗauke wal iyazu billah haka gai da marasa lafiya ga asibitocinmu nan suna nan a zube a cike suke da marasa lafiya ginkim amma waye yake tunanin bari ya ware wani lokaci a wata sau daya ya dan dafa abinci da bai kai ya gawo bai ya je gaida mutane a gadajen su lafiya don ya samu lada da falalar gaida marasa lafiya amma yau a garin nan da yawa akwai wuraren da wallahi ina gaya muku wato waɗanda ba musulmi ba asibitoci da yawa sun fi kai taimakonsu da kurkuku gidajen tasu da ainihin asibitoci waɗanda suka fi kai taimako akai akai da taimakawa marasa lafiya da waɗanda suke cikin kurkuku wallahi za a ga cuci cuci ne ina manya manyan masallatanmu? ina manya manyan ƙungiyoyin mu na addini ina manya manyan masu hali masu kuɗi a cikin mu ina ƙungiyoyi na matasa na ba da taimako da agaji duk wanda ya taimaka wani wallahi Allah da zai bashi ya wulakanta ba duk wanda ya gaida wani Allah ubangiji zai tsare mai darajar sa da kimarsa Allah tabaraka wa ta'ala ya buga mana misali ta hanyar hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yake bada labari wata mace ce karuwa ka duba zunubi irin na karuwanci karuwanci take yi amma wallahi malam ta tarar da wani kare yana cikin tsananin ishirwa ta shayar da wannan kare Allah ya ce ya yafe mata zunubin ta gabaki daya an ba ta gidan aljanna yanzu baka sani ba taimakon da zaka yi makwarwa ruwa ɗaya da zaka bayar rijiya ɗaya da zaka sa a tona a unguwa ko ka taimaki wani masallaci a sama masa ruwa ko ka yaye wasu mutane bakin cikin rashin ruwa da ke fama da shi wallahi sai ya zama dalilin shiganka aljanna ba sallan nafilan ka ko karatun qur'anin ka ba kananan ayyuka da mutane suke rainawa rainawa waɗanda za a iya yin su a manta da su wallahi su sai kaga sun ba mutum gidan aljanna mu kula da waɗannan kada mu yi sakaci da su mace karuwa Allah ya ba ta gidan aljanna ba dan komai ba saboda me saboda ta shayar da ba na sunan shi ta shayar da kare wal iyazu billah kare fa duba kare kuma duba ita karuwa ce ga karuwanci ga shayar da kare duba dabba ce da ba son ta ake ba amma ruwa ta bashi Allah ya yafe mata zunubinta to ina ga wanda ya ciyar da mutane ina ga wanda ya tona rijiyoyi ya taiwa mutane hanya wallahi wasu ƙauyukan ba bohol suke bukata ba dubu ashirin ne za ka bar a tona musu rijiya ta gargajiya wallahi a sa musu guga wallahi za su yi taimaka addu'a suna nan da yawa ƙauyuka suna bukata a taimaka musu ina ga wanda ya yi bakin ciki da bacin rai da kunci da wani yake ciki za Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa duk wanda yake da sauran guzuri wata ran an je yaki biyu mutane sun cinye guzurinsu wasu kuma suna ɗan saura ya ce duk wanda yake da guntu na guzuri to ya je ya ɗauka ya ba wanda ba shi da shi duk wanda yake da abin hawa to ya taimaki wanda ba shi da shi su hau abin tare hadisi ingantacce wanda malamai suka inganta shi akwai yakin da aka je guzurin sahabbai ya ƙare gaba ɗaya yunwa ta tinkare su aka rasa yadda za a yi wanda Allah sassa ne ce kowa ya kawo abin da ya saura masa ka duba yan wanta kamala kowa ya kawo abin da ya rage masa aka tattara aka kawo bai kai ya kawo bai ce a raba shi iya adadin mutanen da suka zo yakin nan kowa ya zo ya sake daukan sabon kaso haka aka yi kuma da wannan din Allah ya masa albarka har aka gama yakin aka koma gida wannan yana nuna mana muwasati yana nuna mana taimakon juna idan dan uwana yana cikin matsi to ya kamata in taimaka masa ya kamata in ga agaza masa wani bawan Allah yana cewa matarsa idan har zaki abinci to in kike abinci karke daki idan ni kadai faltamisi lahu akilan fa inni lastu akuluhu wahdi in kike yi abinci to ki nemo mai cin wani abincin dan ni ba zan ci wani abincin ne kadai ba inni lastu akuluhu wahdi ba zan ci ne kadai ba ki je ki nemo waye zai ci ka duba ya hana matarsa ta masa abinci kadai ina ga wanda suke rufe kofa daga su sai su suke cin abincin gidansu babu almajiri da ake iya ba shi abinci ballantana a fito da shi waje yanzu ɗabi'ar da muke da ita da iyayenmu da kakanni na idan an yi abinci a rinka fidda shi ana raba makota ko ana raba mabukata wallahi yanzu wannan abun ya bata ya buya ya bata ya buya yanzu ta kai ga ma wasu masu gidajen mai gidan abincin da yake ci daban abinda matansa da iyalansa suke ci daban wallahi saboda bala'in ruwa da rashin tausayi in ba wani naka ma ɗanka ma ba lalle ka bashi inda ya kamata ba mata da yawa suna kukan cewa ana tafiya kasuwa a ci mai kyau amma a basu a gida da mummuna ko kuma ma babu gaba ɗaya kuma a ce su yi haƙuri in za su yi haƙuri su yi haƙuri idan ba za su yi haƙuri ba su kama hanya su tafiyarsu ana kuka wani yakan fita ya bar gidansa ko abin karyawa bai ba su ba ba wai dan bai da shi ba wallahi iya da shi sai ce ko ba ku yin haƙuri amma ba shi zai je karya amma zai bar iyalin cikin rashi da bukata wallahi wannan rauni ne kuma wannan haɗari ne ta yadda za mu rinka barin iyalanmu cikin yunwa da bukata ballantana taimakon wani makoci ballantana agazawa aboki wanda yake cikin kunci da matsi da rashi wallahi wannan idan yana nuna mana wani abu yana nuna mana cewa dole yi kokari mu gyara alakar mu da Allah kuma mu sani cewa Allah nan da ya bamu tausaya mana ya bamu to mu ma sai mu ji tausayin wani sai mu bashi Allah ya ji kan Abdullahi bin Mubarak yana da makoci ba Yahudi makoci ne da shi Abdullahi bin Mubarak kun san shi yana da makoci ba Yahudi wallahi idan yayi yoce fa ne sai ya fara zuwa ya dakurawa makocinsa ba Yahudi din nan sannan ya wuce ya miƙa wa na gida ba Yahudi ne duk abin da ya dauko wallahi sai ya fara ya ba wa yahudan nan sannan ya kai wa ƴaƴansa ba yahudan ne yana jin daɗi wata rana wasu ga suka ce kai wannan makotaka da Abdullahi bin Mubarak tana da daɗi ka sayar mana da gidanka sai ce gidana dubu biyu ne dinari dubu biyu ko dirhami dubu biyu dubu ɗaya kuɗin gidan dubu ɗaya kuma falalar makotaka da Abdullahi bin Mubarak ba zan ba da wannan makotakar a banza ba sai an biya duk wanda zai zauna a wannan guri zai ci muriyar makotaka da ibn mubarak to sai ya kara min dubu ɗaya in za a saya sai an bar a saya ba a bar min gidana abdullahi ibn mubarak ya ji labarin abinda wannan ba yahude ya yi sai ya fashe da kuka ya daga hannu yana addu'a ya ce allah ka shirya da wannan ba yahude zuwa ga musulunci insha allah ana nan ko wata rana ya zo ya ce a bashi kalmar shahada ka san saboda me saboda tsabar kyautatawa da makocin samoda ci yake masa amma yau za ka zauna da mai hali za ka zauna da mai wadata za ka zauna da mai rufin asiri babu abin da zai taimake ka da shi illa karan inji janareto da hayaki shi ne kawai taimakon da zai maka zai tona rijiya bohon ya sawa gidansa ruwa ko ina daga sama har ƙasa wallahi ba zai iya ja maka kan famfo dai gidanka ba zai ta haske maka tsakar gidanka yana da manya-manyan wutace a gidansa ya haska gidansa ya haske maka ɗakinka ba za ka iya bacci ba saboda hasken Gidan gidansu ya dame ka amma wallahi ba zai iya jona maka waya da za ka sa fanka a gidanka ba sai dai kawai ka haƙura da yawan fakin ɗan mota da zai zo ita maka a dole dole baka ƙaruwa da shi a zakarsa baka ƙaruwa da shi a taimako na abinci da zai baka lokaci bayan lokaci baka ƙaruwa da shi akan ainihin isaninsa da ainihin wato kyautatawarsa daurin auren kama ba lallai ya zo ba masifa an ta same ka ba lalle ma ka shi ba wannan shine rayuwar da ake yau rashin tausaya wa juna a zama na makotaka kowa da ya zo ya dan gina gidansa mai dan haske mai dan tsawo to ba ruwansa da makotansa su suna cikin wahala suna cikin talauci suna cikin bukata amma yayi tunani wata ran ya sai buhun shinkafa biyar ya raba kwano bibbi uku uku a je a raba makota a faranta musu a yaye musu damuwar kwana biyu kwana uku wallahi ba zai iya yi ba wannan ba karamar musiba bane yan uwa mu kokari mu gyara mu'amalar mu mu taimaka Abdullahi bin Mubarak wanda ba musulmi ba ma yana taimakon shi kaga wannan yana nuna in kana da makoci hatta wanda ba musulmi ba ba shi taimako ba haramun bane a gaza masa ba haramun bane abin arziki ne abin kirki ne wata rana ibn mubarak din ya shirya zai tafi aikin hajji da guzuri mai tarin yawa da sa gaba kida ya zo wucewa sai ya tarar da wata mata a wani ƙauye ta je bola ta je juji ta samu mataccen hankaka mushen hankaka sai ta je ta ɗauka ta tafi da shi gida tana figewa za ta babbake shi za su ci sai ya ce wa yaransa bi matan nan ka je ka ga me za ta yi da wannan mushe Allah ya nuna wa ibn mubarak suka je suka ga wannan ya je ga wannan mushe yace ai gyarawa ta ai ci za ta ai mushe ne ai ci za ta yi ya ce to kaje ka tambaye ta me yasa ta yi haka sai wannan mata ta ce wallahi a a kauyen nan yau kwana uku gaba ɗaya ba mu da abin da za mu ci illa in mutum ya zaga ya je bola ya ga mushe ko wani abu ya ɗauka ya je gyara kawai a matsayin larura ya je ya ci kawai ibn mubarak sai ya fashe da kuka ya ce ya koma tafiya aikin hajji yanzu babu aikin hajji a kanmu ya tsaye da wato zundunar tasa gabaki ɗaya ya ce ku dakata kowa ya kawo guzuransa da kudin hannunsa da abincinsa da ya tanada ya karba ya ce duk araba mutanen ƙauyen nan gaba mu juya aikin hajjin ba za a yi ba sai badin Allah ya ba mu dama haka wallahi malam ya koma gida da shi da abokanan tafiyarsa bai yi aikin hajji ba ya ba da wannan taimako ga mutanen da suke cikin kunci suke cikin talauci suna cikin ainihin wato damuwa ya koma yana kwance kawai sai Allah ya nuna masa a mafarki sai ya ji wani yana cewa hajjin mabru wa sa'yun mashkur wa dhanbun maghfur ai an karba aikin hajjinka kuma sa'ayin da kai Allah ya karba sannan kuma an yafe ma zunubanka gabaki daya da kai da wanda ya je aikin hajji duk ɗaya kuke yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yayi takabbara ka duba bai je aikin hajjin ba amma Allah ya fate masa ladan aikin hajji yanzu ina waɗanda suke tafiya su bar makotan suna cikin bala'in yunwa da talauci da bukata abincin da za su sa a bakin su ba su da shi amma mutum sai ya ce ma yau shekara ta ashirin ban taɓa fashin aikin hajji ba amma kuma shekarar makocinta ashirin bai taba jera sati biyu yana da abincin da zai ci ba ina gwamnatoci waɗanda hakkin talakawa yake hannunsu bukatun talakawa da cinsu da shansu da ayyukansu da walwalar rayuwarsu da biyan bukatunsu na yau da gobe yana hannunku ina suke su ma sauƙaƙa wa mutane ma halin da ake ciki wannan fa ba kudinsa ba ne a kawai hannu zai sa ya ce a yi kaza malam ka duba yadda ake rayuwa ta tsada yau talauci ya tunkari mutane karfi da yaji an rasa inda za a sa tsada ta mamaye mu mun rasa inda za mu sa kanmu ba a taɓa yin tsada irin wannan tsadar da ake ba kuma duk kayan da ya ƙara farashi a wannan lokaci ya ɗauku billahi azimu ina gaya muku ba lalle ya dawo ba wahala ta kai ga wahala wai yau a garin nan ice ice da ake dafa abinci talaka bai dafa har an fara koyi shi an ninka masa kuɗi gawayi da mutane suke sayansa 700-800 buhu ɗaya dubu ɗaya dubu kaza ya tashi a sati ɗaya sai da gawayi ya ƙara kuɗi wajen dubu ɗaya a duka duka bai wuce sati ɗaya sati biyu ba ana sai da gawayi a garin nan naira dubu biyu da ɗari biyu uku amma wallahi yanzu gawayi naira wajen dubu uku ne da ɗarurruka a kan shi shi ma wai ɓoye shi a kai wai ɓoye gawai wai ake jama'a ina za mu ce kuma me muke nema ka duba yanzu gas da ake dafa abinci mala ya gagar mutane bala'i ya zama bala'i gas naira dubu takwas nema ake sai an rufe shi dubu goma gas gas ba tuwa wannan wannan a keji dubu kaza abinda yake da alaka da rayuwar mutane na talaka ya zama bala'i ya zama wahala wallahi inda a ce mota ce ta tsada ko a ce wani abu ne na masu kuɗi ya ta tsada wannan ba wani abu ne amma in kuka ga tsada ta tsallaka ta shiga abubuwan da talaka yake bukata yau da gobe to ku sani wallahi masifa ta sauka cikin mutane kuma abin da zai baka tsoro shiru kake ji mutane ba su farga ba ma da kuwa kawai ake ta yi ana ta cikin halin kakanin wahala ta isa dawa yau da kake gani kudi ake ta ƙara mata kullum kullum dawa ba masara ba magana ta kusa ta rufe kudinta da ta kai wata biyu wata uku da suka wuce a yanzu fa kaka'ar abincin amfanin gona ake yi jama'a gero ba yanzu gero naira dubu ashirin fa da wani abu buhun gero ɗaya wataƙila ba ka cin gero ba sani ba dubu ashirin buhun gero ɗaya wanda da a kaka'arsa wallahi ba ya ce wuce dubu biyu da dari uku dubu uku dubu uku da wani abu duka duka ba wani dogon lokaci ba masarar nan ita ma nema take ta rufe dubu ashirin ɗan nan dubu goma sha shida ɗari biyar wani wurin dubu bakwai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk abin da kake tsammani zaka taba kaya ku na aiki na amfani to da man karkai magana duk abin da ka je nema wallahi zaka sha mamaki wake naira dubu arba'in waken soya yanzu har gona ake bin mutane naira dubu talatin da wani abu a gona za a je kana buge waken ka za a ce ga kudin ka cika buhu ka za a baka dubu talatin da wani saboda me sun shirya mugun nufi nan da wani lokaci za su ɗage shi yanzu masarar da kake gani a lalace wanda Allah ya sa suka yi ta din su ma har gona ake bi a ga mutum da jibjegiyar mota yana zagayawa so yake yi a samu inda za a sayar masa masara buhu ɗari kaza ya sai ya tuntuni ya je kai so ya je koyi jama'a ina za mu tafi kuma me muke nema wannan mu ya mu kenan malam abun bukatu ya gagara tattasai da tumatir kayan miya gashi ka asani ake ciki amma wallahi in ka ba da 100 200 ka za zaka sha mamaki ina za mu fi? me ake nema sata za a koma fashi da makami za a koma shi sa abubuwa suka yi taimana yawa a ƙasar nan muka kasa gane ya za mu warware damuwar mu saboda halin da ake ciki mutane suna kuka ana cikin wahala wallahi muna kira ga hukuma don Allah a duba wannan hali da ake ciki na mugun tsadar abubuwa da da kawai 'yan kasuwa kowa kawai farashi a hannunsa yake kawai daga shirya yadda ya ga dama kawai yanzu in ka je ka sayo abu naira ɗari biyar biyar to wallahi tallahi mala idan ka zo za ka koma za ka siyo shi ba mamaki a ce ya zama ɗari bakwai da hamsin kwana biyu ne kawai a tsakani da haka idan mutane suka kawo shi kenan sai su rike kayan da sun ji kiris kiris sai su ninka kuɗin da suke sayarwa saboda in sun zo sara to kayan ba za su iya su akan haka ba wani yace yana harka ta man gas iskar gas ɗin nan ya ce malam da jarin tirela hudu na fara yi in sayo in tseren samu wani abu amma yanzu jarin a dole dole ya zama tirela uku a dole na nemi tirela ɗaya na rasa saboda bala'in tsada mu ma kuma dole mu ninka kuɗi haka ake ciki duk abin da ka taɓa ba daɗi kayan amfanin gida ba daɗi kayan mu'amala ba daɗi kayan makaranta ba daɗi kayan abin da za a ci abin da za a sha ba daɗi ina za a je ina za mu tafi wallahi ya kamata mu sake dubawa ga dala nan ta lalace sai ai naira ta lalace dala ita ce mai daraja kudi yau subhanallah kudinmu ne ma suke su zama kamar yayi na sha faɗa na mai ta yanzu daga Nijar ake zo ana warwasan kayan Najeriya saboda kayan mu neran mu ta lalace idan sun saya da kudin su riba za su ci kudin su yana da daraja yana da kima mu kuma kullun kudin kasa yake kasa yake ina economist ɗinmu waɗanda suka san economy na ƙasa ya kamata a ba da shawara wannan rami da muka gangara fa shi ne yake jawo masifa kaje yakin ba sasa ya ɗauke ya yanke a ƙasa a tabbar na a ta ta'addanci saboda matsi da halin da mutane suke ciki don Allah mutane idan ana faɗakar da irin wannan yanayi mu tsaya mu yi tunani shugabanni waɗanda kuke daman ku faɗa waɗanda kuke da iko wallahi malam ƙasar za ta zama ba ta da daɗin zama za a zama ana cikin matsi ana cikin kunci yanzu ga fetur nan da yawa a wannan sati yanzu wasu gidajen mai duk sun rufe sun rufe an daina sai da wasu sun ƙara kuɗi tun yanzu ka duba ana cikin wannan matsin kuma an rufe wasu ba sa sai da man hayan to ba mamaki mai gawayi ma zaka je ka tarar da gawayinsa guda hamsin ɗari sai ya ce maka duk an sai kuma ƙarya yake yana jiran ya kasuwa za ta yi shi sa halin mu bai da kyau shi sa muke na suwa muke wahala mu ya mu Allah ya yi mana wannan hali wani bawan Allah yana kwadaitarwa dangane da aikata alkhairi ga wani ya ce ni ko da mutum ne da na yi nisa da yan uwana ko dan uwana a sama ko a ƙasa ya ce wallahi taimakona yana amfana dan uwana a dun nisan da yake ina mika taimakona ina kai agajina ga dan uwana duk nisan da yake kuma ni mai yaye bakin ciki ne ga dan uwana sannan kuma mai amsa bukatar ɗan uwana ne duk lokacin da ya ɗaga sauti ya kiraye ni wallahi zan saurare shi wannan shine sifar shugabanni na kwarai waɗanda koda ba su haɗuwa da talaka to taimakonsu yana isa ga talaka ana musu addu'a Allah ya muku albarka kuma kukan da talakawa suke yi suna jin wannan kuka kuma suna kokarin su yaye musu damuwa da ainihin wato bakin ciki da suke ciki wannan ba Allah yake cewa wa'izar ta da sauban jamilan ni ina da hali ban da hasada idan na ga dan uwana ya sa sutura mai kyau lam aqul ya laita anna alayya fadl kisaihi bana taba cewa ina ma da ina da rigar da ta fata abokina idan Allah ya wa dan uwana wadata ni bana cewa wai gwanda na samu sama da shi a'a sai in ji daɗi in dan uwana ya samu rufin asiri ya samu wadata ya ku al'umma ta kyautatawa ku sani shi mumini kullum inda mai imani ne to yana jin daɗi idan ya taimaki wani yana jin daɗi idan ya agaza wani kuma in ya gabe ba da taimako ba in bai tallafa ba to wallahi zai ji ya samu rauni shi mumini in ya ga ya daɗe bai yi sadaka ba to tuhumar imanin sai ke sadaka ɗin nan ba haushe ya faɗa sadaka maganin masifa ka rinka bayarwa ko mun karancinsa. da zarar ka ka dau lokaci baka da sadaka ba to ka tabbatar shi ya zo ya aure ka ya zo ya hana ka aikata aikin alkhairi Wata ila ajalin ka ya kusa so mu taimaka wa mutane mu agaza mutane mu rinda ba su dan su ji daɗi kuma Allah ya da mu daɗi mumini kullum zaka ga kishi yake yi ya samu abin da zai taimaki wani ya agaza masa ya taimaki abokanai ya taimaki yan uwa ya taimaki dangi ya taimaki waɗanda suke cikin hali makota ko kuma ainihin waɗanda suke ma nesa da shi duk yana ba su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya duk wanda ya yaye wa mu'mini bakin ciki daga cikin bakin ciki na duniya to Allah zai yaye masa bakin ciki daga bakin cikin lahira jama'a duk wanda ya yaye wa wani damuwa to Allah zai yaye masa damuwa da bacin rai haka duk wanda ya jefa wani ko ya jefa cikin iyalin wani damuwa ko bacin rai to ya sani cewa shi ma Allah zai jefa cikin damuwa nan kusa ko nesa manzo Allah yana cewa wanda ya sauƙaƙa wanda yake cikin kunci man yassara ala mu'sirin wanda ya sauƙaƙa wanda yake cikin matsi wanda yake cikin bukata ka yaye masa ya kasa biyan kuɗin makarantar 'ya'yansa ka biya masa matarsa ta haihu bai da ragon suna ka sai masa gidan hayansa lokacin biya ya yi bai da taro ka je ka ce nawa ne kuɗin ka je ka biya masa 'ya'yansa ba su da sana'a ka sama musu sana'a ba su da aiki ka sama musu aiki shi din ma bai da abin da zai ka sama masa wani abin da zai rinka samun taro da kwabo ka yaye mai damuwa ka yaye masa bakin ciki ya gama makaranta ka masa hanya ka sama masa aiki ko a kasuwa ko a ma'aikata ta gwamnati wallahi annabi ya ce Allah zai yaye maka damuwa zai yaye maka bakin ciki duk kuma wanda ya jefa wani cikin bacin rai wanda ya jefa wani cikin bakin ciki wanda ya jefa wani cikin tashin hankali wanda ya jefa wani cikin damuwa to shi ma fa annabar rahama ya ce Allah zai jefa shi a nan duniya kafin lahira haka mumini za ka ga mai kamewa ne daga sharri ga 'yan uwansa tarahu fil imsaki an sharri kama kala alaihi salatu wassalam za ka gan shi wajen kamewa daga sharri duk abin da zai cutar da wani to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lallai dukkan wani mumini yana da abinda zai iya samun lada akan dan uwansa yana da abin da zai yi sadaka akan kan uwansa sai suka ce ya rasulullahi su sun dauka kuɗi ne sai suka ce to in bai samu kuɗin ba fa sai ce ya je ya yi abin da zai amfani kansa ya amfani wani duk abin da ka yi in baka da kuɗi ka je ka yi wani aiki da za ka amfani kanka kuma wannan aikin ya amfanar da wani sai ka samu lada suka ce to mutum bai samu yin aikin ba fa ko bai samu daman yi ba fa manzo Allah ya ce to yayi umarni da kyakkyawa mana eh hali akan mummuna shi ma lada ne ka ce a yi abu kaza mai kyau kuma ka ce kar a yi kaza mummuna idan bai samu dama ba to ya taimaki wanda yake cikin tsananin bukata akwai wanda wallahi ba kudi yake bukata ba shawara yake bukata akwai wanda ba kuɗi yake bukata ba kawai ka zo ka zauna da shi ne ka yayi mai damuwa akwai wanda aikin karfi ne zaka taimaka masa ka tallafa masa ka agaza masa annabi ka yi wannan idan baka samu dama yin wancan ba to a ce in wannan mutum bai samu duk wannan damar ba gaba ɗaya ba sai annabi ce in har ta kai ga mutum ya saka samu wannan gaba ɗaya to fal yumsik an sharri to ya kame kada ya dan uwansa sharri kada ka jefa dan uwanka cikin sharri kada ka kai masa sharri kada a hada kai da kai a masa sharri kada a cutar da dan uwanka wannan shi kansa kamewa kakka cuci wani shi kansa lada ne zaka samu lada a wajen Allah Ta wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wasu suna nan suna tsarar da rayuwar su ta tara kuɗi su ta tara dukiya amma ba su da zuciyar su taimaki wani kuma ba su da tunanin su tallafa wani ko su agaji su agaza wani haka mutum zai gama tara dukiyar wahalar tara dukiyar ya cinye masa lokacin rayuwarsa ga kuma masifu na rayuwa yau da gobe su zo su karar da abinda ya tara babbar musiba da za ta karar da kai ta karar da abin da ka tara ita ce mutuwa yace yufnil bakhilu bi jam'il mali muddatahu marowaci yana karar da rayuwarsa da lokacinsa gaba daya shi kawai burin sai tara kuɗi ya samu kuɗi wai yau Allah ya kawo lokacin da duk abin da mutum ya ga zai zai samu kuɗi wai zai yi shi ko da daɗi ko ba daɗi wai sai yayi wannan abu in dai zai samu kuɗi akan wannan abu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko yana da kyau ko ba da kyau ba dai za a samu kuɗi ba to sai yayi wannan abu ko kuma mutum ya zo ya rufe ido kawai shi kuɗin yake nema ana cewa halal halal haram halal haram wani ke cewa kai da Allah an da mutane wani halal ina halal din take yanzu wani ne yake bara ce kai da Allah yace wallahi ko wuta ce samu sai ya ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum ya sabar wa kansa wannan ko ya faɗa da bakinsa mala'iku suna jin wannan yace ce wani wal wani ma ya dawo ka gama tarawa magada su zo su gaje abinda ka tafi ka bari su zo su yi yadda suka yi kuma Allah kai maka alhaki magadan yau ba lalle su tunanin kana kabari sun ci kudinka wato sun samu kudin ka taimaka maka ba wani bawan Allah ya mutu kafin ya mutu ya gina katafaren gida sai ya sayi wani katon fili a kusa da gidansa ya ce wannan islamiya za a yi wallahi malam sai ya mutu bai yi ba da ya zo za ana lissafa tarika kayan da aka bari na gado sai yaransa wasu suka ce yaransa ba 'ya'ya ba suka ce ai wannan alhaji ya ce islamiya za a yi 'ya'yan suka ce dalla kusa mana shi cikin gado kun ku sa mana shi cikin gado fili ne ya tsaya za a islamiyya don ya samu lada Allah bai ba shi lokaci da dama ba da zai wani abu wallahi 'ya'yansu suka ce da matan suka hada baki suka ce bara a bar wannan filin ba a sa musu shi a cikin gado haka za a kastame shi a rawa shi an ba mu labari a ƙasar nan akwai mutumin da wallahi masallaci ne ya gina a jikin gidansa sadaka jariya irin ɗabi'ar da bahaushe yake sai abu baya rubutu sai abu baya faɗa aminansa baya faɗa a gida baya kaza yayi masallaci yana kusa da gida masallaci yana cika yana komai da komai ana ibada wallahi yana mutuwa malam da aka zo lissafa abubuwan da ya bari kawai malam da aka zo sai aka sai aka yanke ba masallaci sai an suka ce ah, ya ba sa masallaci ba a cikin gadi suka ce a masallaci ma gadi suka ce wallahi sai an raba shi aka zo aka raba kuma ya faɗa hannun wani ɗan mutunci wanda bai samu tarbiyya bai ce wallahi wallahi shi bai da imanin da zai bar wannan guri a matsayin masallaci in mutanen unguwa za su saya su bashi kuɗi su bashi kuɗi in bara a saya ba kuma a rugurguje shi ya sa shi a kasuwa hakan aka yi in Allah ya sa da mutanen unguwa ba su samu damar sayan masallaci ba ba iko wani mai kuɗi kuma shi kuma ya zo ya saya wurin kawai ya haɗe shi a cikin gidansa ya gina gidansa abinsa na haka ake wa Allah haka ake wa Ubangiji to shine in mutum Allah ya hore masa wani abu yayi maza maza yayi maza maza maza ya wari wani abu yi wa Allah aiki wallahi kafin ka mutu ba lalle bane ƴaƴanka da magadanka billahi alazim su bari ayi maka wani abu na alkhairi rayuwar nan yau da gobe fa ya kamata ta daukan mana mu dauki izina akan ta yau fa malam idan mutum ya mutu ya bar arziki da dukiya bilal azim zuwa ake ana yi wa ƴaƴansa da matansa murna kai kun fa warke ubanku ya mutu kun warke saboda ta kasafta ɗaya bisa takwas ɗanta za ta ja miliyoyi ɗanka ku ya lissafa a banzan bazara yanzu da kuna rikici da shi akan harkar dubu goma dubu ashirin yanzu ku zai ja miliyoyin kuɗi bila adadi kuma wallahi ba lallai gina maka islamiyya ba ba lallai gina maka makaranta ba ba lallai ya maka wata sadaka jariya ba fastabiqul khairati ku yi maza maza ku aikata aikin alkhairi kafin mutuwa ta same ku kada lafiya ta yaudare ku wallahi kada mutum ya ji wai lafiyar sa kalau shi kawai bari ya bari sai nan gaba yi yanzu yanzu kawai maza maza rubuta ka ce abu kaza za a yi kuma fara fa ka ce a'a sai an yi kaza an yi kaza fara tun yanzu ka koya musu ka nuna musu wannan wurin na Allah ne ko na mutu baya cikin gado haka ake yi amma da yawa wasu suna zuwa su da na sani bayan sun mutu wallahi la ilaha illallah Allah ya mana afuwa Allah ya gyara mana halin mu Abu Sulaiman ad-Darani yake cewa da a ce duniya duka ta wace mallaki na ne duk duniya a ce na wani sai na dauke ta na bayar da ita ga wani dan uwa na ce cinye ta gaba daya yace wallahi in nazo zanga cewa ai ban ma bashi da yawa ba Abu Sulaiman ad-Darani in dauki duniya gaba daya in bawa wani in ce ga wannan ka je ka cinye ga baki daya wallahi sai na ga cewa da ina da ninkinta da sai na kara masa saboda kishin su ce make wani yace wallahi sau da yawa na kan ɗauki abinci in ba wa makoci ko in ba wa mabukaci abinci da farfe in na bashi yace wallahi ni in hana na ban ci ba amma sai in ji ɗanɗanon lomar da na bawa wani a cikin makogoro na sai in ji kamar na ci wannan abincin mana yana so ya nuna maka wato yi wa wani yi wa kai duk abin da ka ɗauka ka bayar to wannan din shi ne naka shi za amfana da shi haka suka tarbiyantu suka zauna lafiya Allah ya yi musu bakin ciki Allah ya yi musu damuwa arzikin su yayi alwata sannan suka samu addini mai dadi suka samu kwanciyar hankali Allah ba su shugabanni masu tsoron Allah mu ko da muka zabi wata hanya daban tarowa ta kin taimakon wani ta rashin tunawa da mabukaci da wanda yake cikin hali ga gani kai ga irin halin da muke ciki kowa wayo Allah ya shiga uku yake yi Umar ibn al-Khattab Ya ce, annabi ya umarce mu da mu rinka yin sadaka sallallahu alaihi wa sallam wata rana da ya mana umarni mu sadaka sai ya dace ina da wata dukiya kawai na je na raba ta gida biyu dukanta na raba ta gida biyu na ce rabin nan gaba ɗaya zan bawa Allah Umar kuma sai ma ya bude baki ce yau dai ba wanda zai fi ni a Madina gaba ki daya in Allah ya sa da su wa fi zalika falyatanafasul mutanafisuna suke irin rigengeniya da tsere da suke yi kowa ya ga ya fi dan uwansa akan yake alheri mu yanzu ƙoƙari muke yi eh, tsere muke yi mai yasa wani ya riga ban yi irin ta ba in wani ya sai mota irin kaza ni ma sai na sai irin ta in wani ya kashe miliyon kuɗi ya gina wani mall ko ya gina wata kasuwa ko ya yi wata harka ko ya yi wani abu ni ma kokari nake sai na yi wanda ya fi wannan a rinka faɗa na in wane yayi kaza sai ya kaza in ya je ya aure wata faran mata ni ma sai na je na aure wata faran mata in ya je yawon duniya ya yi kaza ya kashe kuɗi ni ma sai na ɗebi na iyalan mun tafi duniya mun je mun kashe kuɗi abinda muke musabaka kenan ba na cin jin cewa wani ya gina tafkeken masallaci ni ma bari na yi zuciya in gina tafkeken masallaci da ya fi nasa wani ya yi makaranta ni ma bari na yi wani ya gidan marayu ni ma bari na yi wani ya ɗauke nauyin ɗawaniyar wani masallaci a rayuwa gaba ɗaya ni ma bari na ɗauke nauyi wani ya biya wa marayu kudin makaranta dauki nauyinsu daga firamare har jami'a ni ma barin wadu wasu ina yi musu tsakani da Allah ba ma wannan sai dai mu yi tattanafus a kan duniya ya za mu tara kaza ya za mu ainihin fiwa ne ya za mu zo muna hasada ya za mu yi mu jefa wani cikin rashi ya za mu yi mu ce wani Allah ya darabe shi da kariyar arziki ya za mu yi mu zuga wasu biyu sace kudin wani dan ya kari wannan wannan shine ɗabi'ar da muke yi da aka shi sai na umar a yau ba wanda zai riga ni ya ce ina zaune kawai sai ga sai na abokan ya zo abubakar da ya zo sai annabi ya tambaye shi ga shi ya ce da him himalin dukiya maza Allah ya tambaye shi ya ce kai wannan fa mai kabaro gidanka kamar ba abinda kawai ya ce na bar musu Allah da manzan Allah Allahu akbar Umar ya ce o oh, oh, oh. ya ce to daman na yi kokarin na gana wuce abokar. wannan mutumin ya fi karfi na na haƙura imaninsa ya tsina wa wallahi ba zan iya wato ba zan iya tsaye da shi ba daman ban taba wuce abubakar ba duk abin da ake na alkhairi abubakar yana gaba na sayyidina abubakar fa lokacin da aka zo za a yi hijira na asma'u take faɗa lokacin da za su yi hijira za su koma madina ya tattara dukiyarsa gaba ɗaya a lokacin tace bai wuce dubu hudu ko dubu biyar ba ya kulle kayansa ya ce annabin musulmi daman ya tanadi abin hawan da za su yi. mai amfani wannan kuɗi wai ko da za a samu matsala a tafiyar sannan idan an sauka a madinan da wannan kuɗin za a yi wa Allah aiki kada annabi ya shiga bukata shi kullun ya zai yaye wa musulunci bakin ciki yaya zai yi taimaki addini sai baban abubakar abu hafa kenan kakan ita na na asma'u sai zai ce wannan mutumin naku na san cewa ya muku mufaja ya tattara ya yi hijira ya kwashe komai ya tafi ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya za a yi nana asma'u a matsayin ta na mace mai tunani mai zurfin tunani mai sani ya kamata ce a'a ta ce ai ya bar mana taraka lana khairan kathira ya bar mana alheri mai tarin yawa in jina da asma'u yace me ya bar muku sai ta je ta samu safarkwani da duwatsu Makaho ne abu kuhafa baban abubakar kar ku manta baban abubakar musulmi ne abu kuhafa abubakar musulmi ne matansa musulmi ne dukansu gaba ɗaya da asma'un da abubakar da kakan nata da baban duk musulmi ne kuma sahabbai Allahu akbar ta tattara wannan tsakar kwani sai ta samu tsumma ta samu tsumma sai ta lullube sai ta dora shi akan window a daki sai ta kira tsohon sai ta rike hannun ta ce shafa nan gurin ya shafa kan tsumma ta ce kaga duk wannan to alheri ne da abubakar ya bar mana dama tsakar kwanin a gidan abubakar ne yake suke sai masa tauriya ta ce duk wani abin da abubakar ya bar mana ya shiga na ji daɗi kwarai da gaske me yasa ta yi mai wannan saboda dattijo ne tsoho kar a bashi da damuwa ya yi ta buge-buge tun da ɗansa ya tafi baya nan yanzu a matsayinsa na makafo shi zai je buge-buge ne ya nemo wa mata abin da za su ci a garin maka ta ce ku kwantar da hankalinka hakan ya tafi ya bar musu kuma Allah ɗin ya rufa musu asiri ya taimake su irin nan misalai na taimako da agaji da suke yi wa juna ko taimakawa musulunci da da'awa ba zai lissafu ba sayyidina Usman ibn Affan yaki za a zo za a je yakin Tabuka annabi ya nemi taimako aka nemi taimako a agaza manzo Allah ya ba da falala ya ce duk wanda ya dauki nauyin wannan yaki na Tabuka dan aljanna ne shi sayyidina Usman ya ce ko ni zan dauki nauyi gaba ɗaya sponsorin yakin Tabuka gaba ɗaya da dabbobin da za a hau da guzuri da abin da mutane za su hau gaba ki yayi wannan da kudin sa ana cikin yunwa sai na usman ya sayo kayan abincin da mai tarin yawa a lokacin da ake cikin matsi kamar yanzu irin yadda ake ciki wani ya siyo buhunan masara ko shinkafa a angonsu ko a masallacinsu ya bi gida gida yana raba mutane da daddare karfe biyu karfe uku ya yaya musu bakin ciki usman bin affan haka yake yi ya sayo yan kasuwa su da suka ce ai tunda dan kasuwa ne zai bada sari suka yi ta jibga kuɗi suna ƙara kuɗi yana cin albarka bai ce musu sadaka zai ba albarka har suka yi zuciya suka ce kai ba wanda ya sai kayan na a kasan nan ba mu ba akwai wasu 'yan kasuwa ne ba mu ba ya ce wallahi akwai wanda ya siya suka ce a gaya mana waye ya ce Allah ya siya Allah ya siya sama da yadda kuka siya ya kira sabon ya kira almajirai ya kira yan kowa ya ce aje a sa mutane kowa ya zo da buhunsa a sauke mangala mangala ta wannan raƙuma duk a raba mutane ba wai discount ba kyauta a ba mutane wannan ya rage kudin sai na Usman ya zama bai da kuɗi har ya mutu yana da kuɗinsa yana da arzikinsa haka suke ta taimako suke wata ran da Usman yayi taimako yayi taimako Usman bin Affan annabi ya dake cinya sai ce ba abin da Usman zai yi a duniya kuma ya cutu komai Usman yayi kawai Allah ya yafe mai kawai ma darra Usman ma fa'ala ba da zai Usman da zai taba cutuwa ba akan duk abin da ya kata bayan yau to haka zaka ji tarihin su infaki isari muwasaki taimakawa agazawa suna amfani da damar su Allah ubangiji yake yalwata musu kuma su samu tun tara dukiyar amma suna da zuciyar taimakawa mutane da agaza musu ya ku yan uwana ku sani cewa aikata alkhairi kamar turare ne turare yana amfanan duk wanda yake dauke da shi duk wanda yake rike turare yana sayarwa ko da da shafa ba zai amfana sannan duk wanda ya kai shi kasuwa yana kasawa zai amfana dan daban turare sai ya amfana da kanshin turare mai sai da turaren sai ya amfana haka mai sayan turaren ma sai ya amfana wallahi malam haka aikin alkhairi da wanda ya yi aikin alkhairi da wanda ya ziga aka yi aikin alkhairi ya sa a yi aikin alkhairi da wanda ya ɗauki alkhairin ya kai wa wasu shi kullum burinsa bai da hali amma zai muku hanya ai yi muku alheri a taimake ku to wallahi ba sa walakanta ba sa tozanta ku yi amfani da wannan dama da ake cikin matsi ku taimaka mutane ku agaza musu taimako kala biyu gwamnati ta duba yanayin tsadan nan da ake ciki akwai yadda za a yi ragewa wannan tsada akwai yadda za a iya taƙaicewa a bincika me yasa abubuwan nan suke tsada a ga yaya za a yi saboda in tsadar ta yi yawa ta yi yawa ba labarin bai da daɗi abinda za ka kai gare shi zai ba daɗi rayuwar ce za ta kuntata wa mutane ko mutane za ka ga sun ɗauki wata hanya wadda suke ba daidai ba su dan Allah a taimaka sannan masu hali su kuma su tuna da ya halin da ake ciki ko dan Allah ya daɗa yalwata musu su yalwata wa mutane manzo Allah ya faɗa cikin hadisi Allah ya ce ka ciyar da ciyar da kai bawa unsi ansi unsi alai ka ciyar ni zan ciyar da kai ya kuma son alkhairi annabi ya ce mana mu yi alkhairi ko da kuwa in mun ga dan ko da in mun ga dan mu yi masa murmushi a fuska ko da wannan ne mutum ya yi, Allah zai ba shi lada baka da taron da za ka ba wani in kun hadisi shi ka yi dariya kai murmushi Allah zai baka ladan sadaka saboda tsabar kishin a taimaka ma wani shi sa mutanen kirki muna kira zuwa gare ku ku zo ku rungumi aikin alkhairi ku shagaltu da taimakawa wasu mutane a ba su kyauta a ɗauki bakuncin a faranta musu a yalwata musu a musu hidima a ba su abin da za su ci a tuna da asibitoci mutane suna kwance ba su da kuɗin magani a tuna da gidajen kurkuku ba su da abincin da za su ci ku tuna da makarantu na bodin bodin talauci ya sa har yanzu an rurrufe wasu makarantu na bodin an daina yin bodin a dole dole an rufe su kawai sai dai su je kaka dawo wani kuma a ƙauye yake ba zai iya zuwa ba talauci na zuci da talauci na ainihin wato bakin ciki don kasance mai wani ga wuraren taimakawa da agaji mala abun ba a cewa komai duk wanda ya taimaki wani zai sami kala-kala na taimakon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ce wa mali ahadin inda min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbih al'ala wa la sawfa yarda kai abu dan Allah ka nemi Allah ya maka sakayya Allah ya ce man amila salihan min dhakarin aw unsa wanda ya aikata aiki mai kyau namiji yake ko mace yana mai imani to zamu rayar da shi rayuwa mai kyau yana daga cikin al'amalu salih taimakon gajiyayyu ba wa mabukata tunawa da halin da ake ciki na matsi a yalwata wa waɗanda suke cikin halin matsi ɗin Allah ya ce wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluna kuma wallahi za mu musu sakayya dangane da aikin alheri da suka yi da mafificin abin da suka aikata duk wanda ya yi mai kyau to falahu ashru amsalha in ka yi mai kyau Allah sai ya ninninka maka lada sau goma ila abu afin kasira ninki ninki ninki mai tarin yawa ya Allah ka yaye mana halin da muke ciki Allah ka yaye mana matsin da ake ciki wannan tsada da ake ciki ya ubangiji ka kawo mana karshen ta ubangiji ka gyara mana ɗabi'unmu da halayenmu Allah mun sani mu masu laifi ne a wajenka kuma mun saba maka kuma mun fusata da kai ya ubangiji ya Allah ya Allah wannan fusatar da kai da muka ya ubangiji ka yafe mana kada ka kama mu da laifuffukan da wasu wawaye mu suka kika kama halin da ake cikin na rashin tsaro da rashin kwanciyar hankali ya ubangiji Allah ka yaye mana Allah ka raba mu da dukkan fitina ka raba mu da dukkan tashin hankali ka tsare mu da dukkan wani bala'i wanda muka san shi da wanda bamu sani ba ya ubangiji ka zaunar da mu lafiya ka zaunar da kasar mu lafiya ka kwantar mana da hankali ka ba mu daman bauta maka ya Allah ka kare mu da karewarka ka kiyaye mu da kiyayewarka ka tsare mana addinin mu ka tsare mana rayuwarmu ka tsare mana mutuncin mu ka tsare mana iyalan mu ka tsare mana dukkan wani abu mai kima da muke da shi ya ubangiji ka sanya mu zama ka na kwarai ka ba mu kyakkyawan cikawa ka ba mu ingantacciyar rayuwa ya Allah ubangiji ka inganta mana rayuwarmu ya ubangiji in ka kaddara mana mutuwa ka ba mu kyakkyawar mutuwa Allah ka ba mu kyakkyawar mutuwa Allah ka ba mu kyakkyawar mutuwa Allah ka ba mu ingantacciyar mutuwa ya ubangiji halin da ake ciki na matsi talakawa da suke kwanci a asibitoci waɗanda suke cikin kunci da rashi Allah ka yayi musu da yan kasuwan da suka samu kariyar arziki Allah ka tallafa musu ka daga musu ya Allah ka ba mu shugabanni masu tsoronka masu tausayin mu masu jin kayin mu Allah ka yalwata mana kada ka mazanta mana ya Allah ka ware mana alkhairai bila adadin ka amfanar da mu ya rabbana ya Allah Allahumma kullu lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك رضا إنا, إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب استر عوراتنا وآمن روآتنا واحفظنا بما تأخذ به عبادة الصالحين الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بحفظك وارحمنا بحفظك ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الجنة الفردوس اللهم ارزقنا الجنة الفردوس اللهم ارزقنا الجنة الفردوس اللهم ارفع عنا الغلا والربا والوبا والقحط والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن سائر بلادنا بلاد المسلمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك